أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد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 بسنته واهتدى بهديه إلى يوم amma ba'adu بعد السلام wa ورحمة wa وبركاته yan uwa masu kallon mu a wannan tasha mu mai albarka ta alwisal a wannan majalisi namu mai albarka na wane ne musulmin gaske musulmin gaskiya musulmin kwarai ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ga allah mai kowa mai komai mai duka ya dawo da mu bayan mu yi mako ɗaya da rabuwa alhamdulillahi za mu ci gaba da ɗora wannan bayani da muka ɗauko tun a makon da ya wuce akan iyaye da muhimmancinsu da kuma yi musu biyayya babu shakka mu yi bayanin cewa wasiya musamman allah maɗaukakin sarki ya mana game da iyaye ya ce wa wasainal insana biwalidaihi hamalatu umuhu wahnan ala wahnin saluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya masir Allah ce mu yi wasiya ga ɗan adam game da iyayensa ya girmama su ya kula da su musamman ma mahaifiyarsa wanda ta ɗauke shi wahala bayan wahala rauni bayan rauni sannan kuma ta zo ta shayar da shi ta yaye shi a cikin shekara biyu allah ya ce lallai duk mutumin da ya samu wannan gatan allah ya ce ya kamata ya gode mun kuma ya gode ma iyayensa ya san kuma makomansa a gare ni yake gobe kiyama bi ma'ana idan ka takaita haƙƙin allah baka gode masa ba shi mahaliccinka baka gode wa iyayenka da suka zamanto dalilin zuwanka ba duniyar nan musamman ita mahaifiya da allah mahalicinka ya tara halittanka a cikin mahaifanta kuma ta shayar da kai ka zo ka saba musu ka bijire musu ka kangare musu sannan kai wa allah butulci allah ya ce to ka san fama makomanka a gare ni yake gobe kiyama babu shakka duk wanda ya ka ni'ima ashe ni'ima abin a gode mata ne shi yasa Allah ya ce anishkurli ni Allah ka gode mun saboda halittanka da na yi samar da kai min al'adami ilal wujudi daga rashi zuwa samuwan kama to lallai abun ka gode mun ne malamai likitoci suna cewa lokacin da ake saduwa da mace yayin da mutum ya tsatta wannan mani namiji ya tsatta mani ya zuba zubawa ɗayan nan yana tsatta kusan wato ƴaƴa wajen miliyan uku zuwa miliyan biyar a cikin mahaifa yayin da ake zuba wannan mani a mahaifa to yanzu ka duba ɗan uwana ko ƴar uwata cikin miliyan biyar ko miliyan uku duk sauran fa Allah narkar da su yayi ya zaɓo ki ya zaɓo ka ya zaɓo ni ya zamanto ni ne kawai Allah ya so kawai Allah ya kaddara a wannan haihuwar aka samar da ke a ta dalilin ki aka narkar da mutum miliyan kusan biyar don kai ka samu kuma a ce ba za ka gode wa Allah ba sannan kuma uwa yadda ta wahala da kai da ke ta ɗauke ki a ciki ta sha wahala kafa ɗaya a duniya ɗaya a lahira kamar yadda ake cewa idan mace tana da ciki da wahalan haihuwarki duka mu duba sannan ki zo ko baki gode ma wannan ni'imar da wahala da mahaifiyarki ta sha da ke ba ai shi yasa Allah ya ce in kai butulci gare ta kai butulci gare ni to ilayyal masir ranan ka yana wajena kuma za ka gane kurenka saboda haka a wajibi ne a kiyaye wato iyaye a daraja su Ah, wani sahabi ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah babana yana ɗaukan mun kuɗi yana karban kuɗi na bai biya na yana ɗaukan mun kuɗi manzon Allah ce kai anta wa maluka li abika kai da dukiyan nakan na ma duka na mahaifinka ne dukkan ku mallakan mahaifanku ne sannan kuma har ila yau yana daga cikin girmama iyaye yanda abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala a barrul birri an yasila rajulu wudda abihi wato biyayya mafi mafi girma ta biyayya shine mutum ya rika ziyartan masoyan mahaifinsa shi ma in kana ziyartar masoyan mahaifinka tamkar mahaifanka ne inna min abarril birri silatun rajuli wudda abihi ba'ada an yuwalliya yana daga cikin biyayya mafi biyayya mutum ya rika kai ziyara da nuna biyayya da kyautatawa aminan mahaifinka bayan mahaifinka ya rasu kada ka je tunda mahaifinka ya rasu yanzu shikenan ka rabu da duk wani wanda da kake tare da shi وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي لي هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ أهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها manzon Allah wani mutum zai tambaye shi ya rasulullah yanzu iyayena sun rasu sun mutu ya rasulullah shin akwai abin da ya rage mun game da da'a da kyautata wa iyayena da zan yi bayan sun mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh akwai abubuwa guda hudu da in ka ci gaba da yin su kana nan cikin kyautata musu na farko addu'a lahuma shine yawaita musu addu'a Allahumma ighfir lahumma warhamhuma kama rabbayani saghiran wanda Allah ya ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghiran wannan addu'an ana yin ta suna raye ko bayan sun mutu Allah ka ji kansu ka rahama musu kamar yadda suka rere ne tun ina yaro dama shine ma'anan idza mata ibnu adaman qa'a amaluhu illa min thalathin idan dan adam ya mutu duk ayyukansa sun tsaya sai dai uku shine awwaladun salihun yad'u lahu ɗa na kwarai na gari da ya tarbiyyantar da shi da yake masa addu'a bayan mutuwarsa to iyaye suna buƙatan addu'a yawaita musu addu'a suna raye da bayan sun mutu yana daga cikin yi musu ɗa'a da kyautata musu sannan wal istighfaru lahuma da nema musu gafara Allah ka gafarta baba ka gafarta babata wa infazu ahadihima da zartar da wani alkawarin da za su kai mahaifinka ya yi alkawari zai gina masallaci abun yana zuciyarsa ya fara ginawa ya rasu cika masa wannan burin ya yi alkawari zai ba zai kai wani makka ya yi alkawari zai mutuwa ta ɗauke shi cika masa wannan burin yana da burin zai gina islamiyya a gu kaza ka gina da sunan shi ka ce allah ya ladaɗin shi lada shine infazu ahdihima wa ikramu sadiqihima da girmama abokanansu da ƙawayen mahaifiyarka duka wasilatun rahimin lati la rahima laka da sada zumuncin da babu wani wato babu wani zumuncin da da za ka sada sai dai ta hanyarsu ka sada shi to wannan shine yana daga cikin kyautata ma iyaye a abu na hudu game da iyaye irin salon da'a da ake so ka musu salon da'a da kake so ka musu salon ɗa'an shine musulmi na ƙwarai na kirki na farko bayan girmama iyaye da ganin jararinsu da ƙaddara su daga cikin abin da ake yi idan sun zo za su zauna ka tashi musu su zauna a waje sannan kuma idan suka zauna kai ka zauna a gabansu ka fuskance su ka sunkuyar da kai kana mai sauraron su sannan ka rika ƙasa ƙasa da muryanka a gabansu yayin da suke maka magana ka daina ɗaga muryanka a gabansu ko kana surutu ko kana ɗakinka ka rika ɗaga murya suna cikin gida ka dame su musamman ma irin matasa masu sa kayan kiɗe-kiɗe wani irin stero mahaifiyarka tana nan mahaifinka na nan ka buɗe rediyo da stero ko kuma kaɗe-kaɗe da fina-finai iyayenka ba sa iya bacci ba sa iya samun sukuni ba sa iya hutawa ko kuma ka ɗaga murya kuna hira kuna surutu suna nan a zaune ko kuma suna bacci duk ba a so sannan kuma har ila yau ka rika tawalu'u kana sunkuya musu kana sauraro idan suna magana ba wai ka durƙusa musu yayin da za ka gaida su ba sannan idan za ka musu magana ka tace maganganu masu kyau wanda suke cike da ladabi da girmamawa tatattu ka faɗe su ba kowace magana ta zo bakinka za ka yaɓa musu ba sannan har ila yau ka daina tafiya a gabansu idan suna tafiya kai ka zamanto baya-baya ka daina haɗa kafaɗa da su sannan ka daina suna magana ka cusa musu baki duk ta duk yadda al'amura za su kasance sannan idan suka aike ka ko da ka gaji ka faɗi magana mai kyau kuma ka je ɗin karkace ni baba yanzu na dawo daga makaranta ban ci abinci ba baba ni matsala na da kai ne yawa haka za ka samu yara suke magana hmm? to duka yana daga cikin a girmamawa waɗannan abubuwa wato da na faɗa sannan idan suka nace suka hana ka abu matuƙar wannan abun ba saɓon allah ba ne ka yi ƙoƙari ka bashi kamar ka yayi ma wata yarinya za ka aura mahaifiyarka ta ce ba ta son ka da ita ko mahaifinka ce ban son ka da wannan kawai karka ce to me matsala me kaza ba ba me kaza ka yi haƙuri matukan abun ba saɓa wa Allah ba ne ka yi tawassuli da musu biyayyan ka bar abun ka roƙi Allah maɗaukakin sarki ya musanya maka da mafi alkhairi a ta dalilin biyayya da ka musu ɗin wannan shine abin da za mu taɓa kaɗan sannan bayan haka ka sama musu wato dukkan kayan more rayuwa tufafi masu kyau masu tsada turare kaskon wuta a lokacin da ake sanyi da zai dumama musu ɗaki kaya masu kauri da bargo da sutura a lokacin da ake sanyi ka sama musu har ila yau kayan da suka dace da lokacin zafi sama musu abinci mai kyau lafiyayye ka sama musu abin hawa ka zo kana gaishe su ka kula da lafiyansu kuma ka kula da iliminsu da musu nasiha da ɗauko malamin da zai karantar da su musulmin kirki ana buƙatan wannan ga iyayensa na hudu ga dukkan musulmi na kirki can ka ba wa Allah mu'amala ga Ubangijinka mahaliccinka na biyu ka ba wa kanka haƙƙinka da kanka tallace wa fi anfusikum afala tubsirun da faɗin manzo Allah inna li nafsika alayka haqqan yanzu kuma ka zo ka ba ma iyaye haƙƙinsu da kulawa da su da kyautata musu a matsayinka na ɗa to yanzu kuma a matsayinka na magidanci ka girma ka zamanto magidanci har ka yi aure zumna so mu yi mutumin kirki musulmin kirki wace mu'amala da zamantakewa zai yi da iyalansa yanzu ga mutumin naka gogan naka ya girma ya balaga har ya je neman aure har ya yi auren yanzu za mu ji mu'amala irin wanda zai wa matansa mu'amala ce ta musulunci mu'amala ce ta girmamawa ko mu'amala ce ta yahudanci ko mu'amala ce ta ganin dama wanda ba ruwan shi da shari'a a mu'amalarsa da iyalinsa babu shakka musulunci ya girmama sha'anin aure ya girmama mace a matsayinta na 'yar adam musulma ya ɗaukaka darajanta ya ba ta matsayi a musulunci saɓanin yadda waɗansu addinai a da da yanzu suke wa mace kallo suna ganin mace fitina ce bala'i ce musiba ce bata cancanci karramawa ba bata cancanci girmamawa ba musamman a irin annazratul jahiliya lil mar'a yanda ake kallon mace a jahiliya ita ba ma'abuciyar karruwal farru ba ne ba za ta iya yaƙi ba ba za ta iya hawan doki ta yi zabura ta yi sukuwa don kare ƙabila don kare gida don kare 'yan uwa ita mace wato himlun ne wani nauyi ne fitina ne bala'i ne saboda haka laraba suke mata kallon cewa ita abun kunya ne idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qaumi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun da laraba kafin zuwa musulunci a jahiliya idan aka yi wa ɗayan su albishir da cewa matan shi ta haifi ya mace zalla wajhu muswaddan sai fuskanci ta koma ta rine ta rikide ta zamanto bakakirin ta murtuke ba fara'a ba sakin fuska wa huwa kazim yana daure yana cikin farin ciki da fushi da murtuke fuska abusan kamtariran haka za ka same shi ya tawara min alƙauni min su ima bushira bihi yana ɓuya a cikin mutane yana sussunkuya kar a ganshi yana zillewa don kar a ganshi a ce la ga wanda aka haifan masa ya mace can saboda wai min su ima bushira bihi saboda munin labarin da aka zo masa da shi ya ka samu a yumsiku ala huni sai ya rika tunani kuma yanzu ya rika rike ya mace ina cikin wulakanci da kaskanci am ya dussuhu turab ko ya je binne shi a cikin sahara ala sa'a ma kumu binne su suke yi waɗanda suke gani mace ita ce sababin sharri a duniya da ba mace da babu sharri mace in tana al'ada a da a addinin yahudawa a mahangansu ba a zama da ita a cikin gida bukka ake mata a can wajen gari la yu'akiluha wa la yujalisuha wala yukallimuha ba sa magana da su ba sa hulɗa da su ba sa taɓa ma kofi ko plate ko wani abin da ta taɓa da shi za ta je ta yi girki sai ran da ta gama amma mace da ta zo musulunci addinin musulunci da zo sai ya girmama mace a matsayinta na umman wa uhtan wa bintan musulunci ya girmama ta a matsayinta na ya ya girmama ta a matsayinta na yar uwa ya girmama ta a matsayinta na uwa wa zaujatan ya girmama ta a matsayinta na mace to babu saka aure wani rukuni ne wani ɓangare ne wanda la yastaqimu hayatul insani illa bihi rayuwar mutum ba ta daidaita sai da aure domin aure sakanun ne lil insan sakanun nelin nafs aure rahatun ne qalb istiqrarun wato azawaj aure natsuwan zuciya ne hutun zuciya ne sannan kuma mazauna ne da natsuwa na kowane ta zuciya tabadul alhayat wato musanyen rayuwa ne cuɗe nu'un cuɗe ka ne tsakanin miji da mace namiji da mace amma wanda ake gina shi a kan soyayya da ƙauna da rahama attasamuh wattanaso zaman sauƙi da tausaya wa juna aure ni'ima ce ta duniya ta rayuwar duniya aljanna a matsayinta na aljanna da manzo Allah sassala ya ce mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala kalbi bashar ita kanta ita aljanna ɗin ba ta haɗuwa sai da Allah ya ce wa zawwajnahum bi hurin ain sai da muka auren musu da 'yan mata na aljanna hurun in kyawawan mata a aljanna Allah shi yace hum ni Allah ni na auren musu ah ashe Allah ma yana aurarwa ya aurarwa 'yan aljanna hurun in Allah ne ya ba su mazauni ya biya musu sadaki da ayyukansu ya gyara musu masaukinsu ya gyara wa ango masaukinsa a aljanna ya yi komai ya ba shi gida ya ba shi komai da abincin da za su ci da macin kuma Allah shi ya ɗauki ɗawainiyar yin komai manzo Allah sarsala ya aurar annaba sun yi aure sun aurar da 'ya'yansu salihai sun yi mutanen kirki sun yi shuhada'u sun yi siddiƙai sun yi duk waɗansu malamai kai yana daga cikin kamalan ɗan adam ma a ce ma yana da aure domin wani in bai da auren maza ka ga ana tuhumarsa yayin da kiristoci da manya-manyan fada-fada fastoci fada-fada pop-pop suka kirkiro wa kansu cewa su sun kai wani matsayin da ba sa aure allah cewa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim no celibacy in islam su suka zo suka kirkira sun kai matsayin da ba sa aure a can fa za ka ji an kama wane da wata sista an kama wane da wanda take masa aiki a coci da Allah ya ce su suka dora wa kansu ni ban dora musu ba a musulunci ba zaman ba aure to aure yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da muhimmanci saboda haka wannan al'amari na aure din nan yana daga cikin abdaruriyatul khams wato waɗansu necessities na rayuwa bukatuwa na rayuwa wanda rayuwa ba ta ingantuwa rayuwa ba ta daidaita sai da shi shine hifzun nasli nasal shine kare wato tsarin hayayyafa ta hanyar aure ba a son mutane su zamanto tamkar dabbobi mutum in yan sha'awar mace ya je barbaranta kawai kamar yadda dabbobi suke yi yar da ta haifa ya je ya barbaranta ƙanwar wannan Eh, eh, ragon eh, tinkiyar ma ya je ya barbaran tala sai Allah kawo tsari ta hanyar hayayyafa amma ta hanyar aure saboda haka Allah ya kawo tsari da ukuba mai girman gaske wanda yake so ya biya sha'awarsa ba ta hanyar aure ba ya kawo ukuba mai tsanani ga namiji baligi da mace baliga wanda ba su taba aure ba aka kama su sun biya sha'awarsu a ta wata hanya daban ba ta aure ba a musu bulala ɗari ɗari in sun taɓa aure kuma aka kama su sun biya sha'awar juna ba ta hanyar auren ba a musu mummunan uku ba mummunan kisa ta hanyar jifa a yi ta jifansu a yi ta jifansu a ta jifansu da duwatsu sai sun mutu saboda me an biya bukata ta tsarin da ba shi ba na aure ba Allah kuma ya zo ya ba ma waɗansu mutane da suke bin wannan tsarin Allah maɗaukakin sarki ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumina faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun Allah ya ba mumunai daga cikin sifofin mumunai wanda za su shiga aljanna su ne wanda suke kare kansu ba sa alfasha da zinace-zinace sai dai ga matayensu ko kuma abin da hannun damansu ya mallaka musu na bayi da kuyangi da suka mai da su saɗaka ko suke kwanciya da su allah ya ce waɗannan hanyoyin allah ya yaba mutu ya biya bukatar shi ta waɗannan hanyoyin amma wa manifta gawara a zalika wanda ya nemi biyan bukatar shi ta wata hanya daban ba ta aure ba ba ta baiwarsa ba ta hanyar zinace-zinace ko liwaɗi ko wani abu ko kuma ta hanyar masturbation mutum ya riƙa matsa al'auran shi Allah ce fa'ula ika humul adun waɗannan su ne waɗanda suke keta iyakokin Allah waɗannan su ne waɗanda suke keta iyakokin Allah to kun ga ashe Allah ya ba masu aure masu biyan bukatansu ta hanyar aure kuma ya zargi waɗansu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu je hutun ɗan lokaci kaɗan mu da mu ci gaba mu ɗora da izinin allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh